Jama'a assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan sabon bidiyo. Yau wannan video za ta yi magana ne ga wayanda suke so su kafa studio na kansu. Wannan bidiyo idan kana so ka kafa studio ne wannan bidiyon za ta taimake ka. Wannan bidiyo ba mu yi shi ga masu aiki da Android ba sai ga masu aiki da kwamfuta wato masu kafa studio. Idan kana so ka kafa studio amma aiki da studio na baka wahala wannan bidiyon an yi saboda kai. idan kuma kana so ka kafa studio nan gaba ba ma ma tanadi kayan in fara kafa studio ba wannan bidiyon an yi saboda kai um, ga mai da abin da za mu fara yanzu a nan to shine bari mu za mu nuna kamar idan kana so ka ɗora sabon kara wato saran eh, sabon sarewa ko kuma wani su abubuwan da za su gyara murya a cikin studio idan farko dai kana aiki da window 7 ko kuma window 10 idan kana aiki da window 10 dama idan ka je wurin files naka da su ni ina aiki da window 7 don ban upgrade ba to ya zama mun zo nan za mu shiga ah, wannan alama da kake gani na na local disk muka shiga alama ta local disk muka shiga local disk zamu ga muna da program file nan sai mu shiga program uh, program file bayan mun shiga program files ni sai ka nema foldan da kake so ka aje abun a ciki idan ma kana so ka yi creating new folder za ka iya ka yi creating daga nan sai ka danna folder da kake so wato suna sai ka danna to ni ba da shike ba so nake yi na new folder ba zan iya in bar shi haka amma farko ka cewa idan ka dalo na karan sauti a can a internet karan sautin tana zuwa a zip file ne eh, kama ku wanda wani dan uwana kama abokina wanda na mun yi magana da shi kama a whatsapp idan ma kana gani kaman kana gani akwai yadda baka gane kana da daman ka biyu ni ta whatsapp za ka yi kai comment zan baka number na sai mu ci gaba da magana whatsapp din zan fahimtar da kai yadda za ka yi ka aiki da shi sosai to idan kana in ka yi dalo na zip file naka mu ɗauka kaman ah, zip file yana nan zai zo kaman folder yana zuwa kaman shi ainihin folder ne da kanshi wannan shine zip file bari mu je wanda za eh, to za mu shiga wannan muna zifa haka in zifa ne in ka zo za ka ɗauki wannan abu ne da ka gan shi wanda aka rubuta a ƙarshen .dll to shine za ka ɗauka kai copy ka kai shi wani wuri in kai na za ka extract wato za ka mai da shi ya zama ainihin folder ne da kan shi yanzu haka yana da folder da bai da muhimmanci a cikin computer ah, domin kamar baka ba shi daman ya zama folda na kan shi ba to sai mun gama haka sai mu ɗoki kanmu zuwa studio eh, tun da dama mun riga mun san foldan da muka ɗora abun idan ka ɗora foldan idan ka ɗoki wancan abun ka ɗoka shi ka sa shi a wani folda to a wurin ne zaka je ka ɗoko shi to sai mu shiga FL Studio haka a FL Studio a nan muna da wurare wanda suna nuna mana wurin setting haka to zaka sanna akan options wannan da kuka gani eh, uh, mouse something na yake kai wannan mouse arrow na so sai mu so ko mu kan manage muka shiga kan manage sai mu zo muna manage haka ya nuna mana inda muke kaman wa'annan su ne wanda suke zuwa da shi in kun duba kaman flex sauransu kayarrakin ababen da suke cikin FL Studio ne a wannan to mun tunda mu muna so mu dora namu anan za mu gani muna da wani wurin da ya nuna mana plus shi yana nan karamimi sosai za mu danna shi in mun danna zai nuna mana mu cinka folder to bari sai mu danna my computer sai mu shiga local disk sai mu cinka sai mu shiga program file sai mu eh, sai mu cinka folder da muka doka abun akai kai kamar eh, sai mu gani shi anan mun shiga program file sai mu shiga kamar ni na aji anan ne sai ka danna ok kawai daga ka danna ok zai nuna folder a nan kun gan shi a nan muna da program file cam studio to shikenan tun da ya nuna mana mun ɗauko fold'an sai mu danna a nan find project daga mun danna zai nemo ya dinga search in ya search zai dinga nuna mana me muka samu a nan kaga ya nuna ababen da nasu namun da muka ɗauko sabo din zai nuna mana nan kaga muna da vibrator muna da 'yan vokoda da kuma muna da sauran wayansu sai mu fita a mun gama sai mu danna mu fita to idan muka fita haka sai mu zo nan muna da plugin data wannan wurin muna da plugin data database sai mu shiga zai nuna mana muna da install sai mu danna install sai mu shiga eh, effect sai mu danna anan sai mu cinka wanne ne irin wani iri ne muke so sai nuna nan mun kaga muna da plugin da dama nan to game da kai eh, wancan eh, gayan da muka yi magana WhatsApp na tura mishi wani file to wannan file din da na tura mishi idan ya insul kaman wannan murya shine murya na zai doka zaka doka shi ne idan ka doka shi kana kaman yana baka matsala akwai wurin da zaka danna kaman okay na system sai ka danna shi sai ka dora shi haka Shi ne fayil da na baka wannan shi zai taimaki murya ya zama da karfi idan kuna so ku yi aiki da studio zan iya cewa ga masu so ku yi aiki da shi idan ka zama kana da wannan shi zai taimake kai ka sosai a wajen harkar a muryarka ta zama idan muryar mare tana saboda na sa na bin ya yawa ya yawa sosai to za mu rage shi idan ya yawa sosai muryar ba za ta yi daɗi ba kuma zai dinga yin crack to za ka sa shi a daidai wannan kuma sai mu sa shi ya zama sai mu sokar da shi akan soft ana to mun gama idan kuma kana so muryar ta zama da karfi mai kyau wannan wuri za ka gan shi muna da a dynamic wannan sai mu so ko mu sai a kan sound gudi Hai, wannan zai taimake mutum wajen sa muryar shi ta zama da karfi kuma ya ji kamar muryar tana bajewa. To, haka sai mu ɗauki kanmu zuwa muna so mu sa wannan wannan effect shi wannan shi wannan shi wannan shi wannan shi wannan shi wannan shi wannan shi wannan shi wannan shi wannan shi wannan shi wannan zai taimaka wajen wajen wajen samu mu ta zama kamar guda biyu kuma ita tana da muhimmanci a wajen waka domin akwai wasu wakokin da idan babu shi ita za ka ji wakan ba za ta yi daɗi sosai ba to ina so ka gane cewa aiki da nan su ne aiki da studio idan baka da nan kamar studio ka bata cika ba to Idan kana so kai aiki da wayan nan, za ka iya zuwa intanet sai kai sacin ka ce, za ka iya kaman ka ce Autotune VST. wato zan nuna zan rubuta ma irin sunansa a description zan rubuta muku ga duk wayanda ke so ya aiki da ita zai iya je download idan ma kana so ka download na karan sauti ne kamar mu doka kana so lokacin da ka dora karan piano a studio ka to zaka iya zuwa ne shi yana na a generators to idan ka shiga generator zaka VST to zai nuna ma karan sauti da kake so ka doka mu doka kamar muna so mu aiki da court court court kun ga wannan FL Studio ba ta zuwa da shi don na yi download to wayan nan to su ne za ka je ka yi download nasu a wayan nan ko karan ganguna da kansu ana iya yi musu haka saboda Wa'yansu ne suke haɗa karakin sauti wanda FF Studio bai zo da ita ba. To kaga muryarka za ta kyau. Sannan akwai ababen da ana canza murya wannan za mu yi shi maganansa a wani sabon video. Kar ka manta fa kullum muna magana ku taya mu da subscribe saboda mu samu mu girma a cikin channel na Semaru. É Semaru.